as an official of the Gulf of Guinea Commission Yadda shugaban Ghana Nana Addo Danko a addo ya rasar da wasu sabbin jagororin kungiyar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tekun Gini kenan a Accra babban birnin ƙasar Ghana. Taron kolin ƙasashen yankin tekun Gini wato Gulf of Guinea Commission mai babatukan ƙare yankin daga ayyukan masu fashin teku da dai sauransu da aka gudanar a jiya talata ya samu halartar wasu shugabannin ƙasashen yankin ciki har da shugaban taron Najeriya Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnatoci. Yayin jawabinsa shugaban Najeriya Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada muhimmancin aiwatar da taron kolin kasashen da ya ce wannan zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da inganta tsaro a yankin. Shugaban ya kara da cewa tilas ne a gare mu da mu karfafa tarukan kungiyar kasashen yankin tekun Gini da na shugabannin kasashen domin samun damar tattauna matsalolin mu tare da lalubo hanyoyin magance su domin samar da zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaban kasashen yankin tekun Gini. Shugaban ya tabbatar wa mambobin kungiyar kasashen cewa tarayyar Najeriya ta cimma nasarar nasarori da dama wajen yakar ayyukan masu fashin teku a yankin tekun Gini tare da bukatar da kasashen kungiyar da su samar da dokoki da za su haramta fashin teku kamar yadda Najeriya ta aiwatar. Dangane da shawarar da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar yayin taron ya sa na tuntubi tsohon babban jami'in dakarun soja na kasar Ghana. Ghana mai sharhi kan harkan diplomasiya da kuma tsaro Umar Sanda Ahmad inda na yi masa tambaya ko shin ya jira wannan tsokaci da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar musamman na karfafa kafa aiwatar da wannan taro domin samar da zaman lafiya da ci gaban kasashen a inda yake cewa in an haɗin gwiwa tsakanin garrukan da suke fuskanta teku kamar yadda president buhari ya gwada ina samani za a ci uri samu dace wannan kuma ya rage wannan ta'adanci da muke gani wannan ra'ayin ra'ayi ne karbabin ra'ayi kuma yadda zai amfana da jama'a domin yau idan jirgin teku ta tashi daga najeriya za ta shigo ghana a zo a tare hanya hanya a kwace kagan wannan ina rage mana arziki na kasa ba dan kasa gana dai ba wurin da ya fito Najeriya sun yi hasara mu ko mun yi hasara yashi in ba tashi da sauri an magance wannan ba zai koma da mu baya. Shi ko shugaban Ghana na Ado Danko Akufo-Addo mai masaukar baki Kana wanda ya jagoranci taron ya bukaci da mambobin kasashen da su yi ƙoƙarin ba da nasu gudunmawa wajen tabbatar da shawo kan matsalan 'yan fashin teku abin da ya ce shine hanya ɗaya tulu da zai taimaka wajen karfafa tsaro da ci gaban kasashen. and winning the fight against maritime related crimes in the region. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.